Gwamnatin Nijar da kanta a ta bakin ministan ayyukan jin kai ta tabbatar da cewa dubban gidaje da ɗimbin dukiyoyi ne suka salwanta a 'yan makonnin nan a sakamakon ambaliyar da ta afka wa jihohi takwas na wannan ƙasa. Saboda haka ta fara yunkurin tallafa waɗanda abin ya shafa. Yadda muka tsara, in kamar magidanci wanda ruwa ya ritsa su su fi ba hamsin, mayar yake kulawa da su. In ya yi mutum hamsin gida hamsin ya kai kusan gida ɗari, prefe yake kulawa da wannan in ya kai kusan ya hi ɗari bai kai ɗari biyar ba gwamnan jiha in ta wuce ɗari biyar dole ya neme mu ya aiko mu labari mu kiraro a bakan hula. Sai dai fa sakataren kungiyar Front Patriotic pour un Niger Nouveau son Allah Dambashi na cewa. To ba hudin ba duk abin da an ka hiddo da sunan waɗannan bayan Allah na to shi zamanto ya kai da hannu waɗannan bayan Allah tunda mun sani shekaru baya sai a hiddo abu zunzurutun kuɗi da sunan waɗannan mutanen in ka tai ka bincika ka gani waɗanda ya kamata su samu abin abin bai kai gari su ba lura da yadda galibin tallafin ƙungiyoyi ke tsayawa a manyan birane idan irin wannan lokaci na buƙatar agaji ya zo ya sa masu kare hakkin jama'a kiraye-kiraye don ganin ba a manta da jama'ar karkara ba a wannan karan. ba mu ci a aima waɗanda a cikin mayan birane ba amma waɗannan da a ƙauye na cikin wannan matsalar su ya kamata a fuskanci da su da gaugawa da abubuwan da ya kamata a kai musu ai musu tallafi na gaskiya an sa a cikin bayan birane akwai talaka kuma ko su ya kamata a ɗauki matakin nan da ya kamata cikin gaugawa su ma a shahi musu hawaye. jamhuriyar nijar na daga cikin ƙasashen da masana suka bayyana a sahun waɗanda za su fuskanci saukar ruwan sama sosai a yayin damanar bana. abin da ke nufin buƙatar ɗaukar matakan rigakafi don takaita ɓarnar da wannan bala'i ka iya haddasawa. To amma abubuwan da suka faru da talakawa a 'yan kwanakin nan na nunin gwamnati ta yi kwance da kaya, in ji Abdu Alhaji Idi. Sai an ga mutane cikin ruwa da kaya bisa kai kan nan aje wajen hannu masu shuni a nema a'a ya kamata wannan abun a magance shi kasar Nijar ta ɗauki wannan halin duk abin da ya samu mutanen a musu magani kafin ci. sino in an shi dace wancan abin ya lalace yanzu haka jama'ar Nijar na cikin halin zulumi bayan da ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta sanar cewa za a fuskanci saukar ruwan sama ba ƙaƙƙautawa a illahirin yankunan wannan ƙasa daga ranar tara zuwa sha ɗaya ga watan nan na Agusta. sauraka za ta yiwu a fuskanci wata sabuwar ambaliyar inda ba wani gyara na Allah ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.